hatta yaqtalahu rawahu hadisi an karba da Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man yashtara ta'aman wanda duk ya sai kayan abinci to ba zai sayar da shi ba hatta yaqtalahu har sai ya sake auna shi wanda duk ya kayan abinci bai halatta ba ya sake tsayar da shi har sai ya sake auna shi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisi wato yanzu misali na je kasuwa na kai masara kwano goma an zuba mai ita cikin buhu kafin dauka wani ya zo sai ta kare sai ya son ya sai wannan tawa shi ma an sa'a ya zo kwano goma zai tsaya to bai halatta ba in karɓi kudin ba in sayar masa haka in mika masa haka an sake sa kwano an sake aunawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ku to wannan sake aunawa akwai hikimomi da dama ciki na farko dai sake aunawa karo na biyu dalili ne kan cewa cinikayyar nan an kulla ta da mamallakin na biyu ba na farko ba inda an saya kawai mamallakin farko dan saboda ne masarar na aji cikin mu kwano nawa kwano goma ka da kuɗi ka biya ko wani kwano naira hamsin hamsin misali shi kenan sai wuri ya zo masara ta tsare yake ainihin ko masara nake nema ko da za ta kai kwano naira tamanin tamanin ko ɗari ɗari ina so in sayar yanzu wancan na farko wanda yake mai haja na farko ba zai suke shi ba ba zai yi damuwa ba yana ganin yadda take na haka a ɗauka a bayar kamar har yanzu suna karkashin huruminsa ko ba haka ba to amma sake aunawa karo na biyu ta fitar da shi daga cikin hurumin ta kuma cikin hurumin wa mu mallaki karo wanda ba ya da cewa ko nawa aka sai dole ya hakuri dukkanin ke sa dole ya hakuri ya lallashi zuciyarsa ya bari su ba na rabon su ina ba da mun fahimta sannan na biyu in ji malamai suka ce yawanci idan aka auna kila wajen aunawa a samu auna da an yi kuskure an je ana tsammanin kwano goma ne sai ta bayyana a tara da rabi kwano tara da rabi ko ta bayyana a kwano tara da rabi a sai kirgin da kuskure kai ina fata an fahimta to dan dai a tabbatar da adalci ya zanto ba cuta ba kasuwa tsakanin mai saye da sayarwa shine hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa man istara ta'aman fala yabi'uhu hatta yaktala har sai mutum ya sake auna shi karo na biyu kafin ya sake sayar da shi to wannan idan dangin abin da ke sayarwa na awo ne to idan abin da ke sayarwa ba na awo bane kamar mutum ya zo da doya kaga ita kashi kashi ce ina ba za mu fahimta ko mutum ya zo da gwaza ko makani ko dankali na gida ko na waje tari guda to kenan ka so wannan kashin da dankali gashi nan a gaban ka baka riga ka ɗaure ba sai wani yanzu zai saya a hannunka to baya halatta ka sayar masa har sai bayan wannan ya kama zama mallakar ka menene zama mallakar ka in ka ɗebe shi daga hannun wancan daga gaban wancan nan ba sai an sake wani abu in dai ka tattara shi kai shi gaban ka ya wadata shi a da ma nan mutum ka biya ya za a shirki a ce ka biya ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا إنما الله صلى الله عليه وسلم yana daga cikin amanar ilimi kafin mu ci gaba in mayar da mu baya kaɗan kan wani hadisi da mun riga mun karanta shi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta cin kuɗin kare to wannan hadisi mun karanta shi karkashin hadisi na ɗari shida da sittin da shida sannan kuma ya sake mai tuwa a wata lamba ta gaba wato lamba ta ɗari shida da sittin da takwas hadisin abu zubair ko yace na tambayi jabir dangane da kudin mage kyan makul ya halatta a sayar wal kalbi da kare fa kala sai ce zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika daidai iyakacin na rawahu muslim wal nasa'i haka mun nasa'i ma ya rawaito har zuwa nan wazada amma shi sa'i ya kara kalmar illa kalba sayyid sai ku ce su daga cikin malamai sun ce wannan kari na kalba sai shazza wato ba tabbatacciya ba ce ba wadda inda ta tabbata abinda take nunawa in kare na farauta ne wato ya halatta a sa kuɗi a saya an da ko to yau cikin bincike na ina cikin bincike sai kuma da suka yi wadansu hadisai guda biyu kuma duk sun inganta wanda manzon Allah sallallahu ya yi hani naha an samanil kalbi illa kalba sayyidi naha an samanil kalbi illa al kalba muallam dukkan su hadisan biyu kuma aka ci sa'a sun tsira sun zama ingantattu hadisi na farko na cewa an yi hanin cin kudin kare sai fa in karam na farauta ne hadisi na biyu sai ke kara bayani an yi hanin cin kudin kare sai fa in karam an ilmantar da shi an ba shi horo mutum ne ya samu kare tun ya horar da shi yadda ake gadin dare ya ba shi horo ta yi karen kawai kada ka ya kawai shi kenan kafin ba sai ka ba kuma horo ba kuma da shi yadda ake farauta ta musulunci irin yadda za a shirya shi ya kama dabba kuma an ladabtar da shi yadda ba kashewa zai ba zai kama maka ya kawo maka an gama horonsa akan wannan to irin wannan karan duba da wannan hadisai guda biyu ya halatta sayar da shi to sai da malamai ke karkashin waɗannan hadisai ne lokacin kuɗin da ka bayar dan a baka wannan kare ba wai kuɗin tsantsar kare bane kuɗin ilimin da kare yake ba an ba shi tarbiya ba ai ko da ubangiji ma abin da yace kenan ma allatu min al-jawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma allah fa kulu mimma amsakna alaykum a tunda da ya samu wani bangare na ilimi wannan kudin ilimin ne ba kudin karan bane ba da in kudin karan ne da duk kowace kalma sai a biya a sai kudin ilimi ina fatan kun fahimta to dogaro da wannan hadisi guda biyu ne da kamata mun ce da ilimi na cikin babin haka ka'idar ilimi take duk lokacin da ka ƙara bincike ka ƙara samun haske to kuma masu sauraron ka suna da amana a kanka ka sake sanar da su ne ka sake samun mu koma hadisin mu bayan mun fahimci wancan naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bai'ataini fi bai'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hanin cinikayya biyu cikin cinikayya daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hanin a kullu cinikayya biyu cikin cinikayya daya to sai malamai suka sha bamban wajen kokarin fassara me ake nufi da cinikayya biyu cikin cinikayya daya me ake nufi da wannan waɗansu malaman suka fassara da cewa shine mutum ya sayar maka da haja ya ga kana da bukatan haja wurin kai ne kaga kana da bukatan haja wurina sai na ga mutukar bukatar ka ta yadda lalle ka zaku kana son ka sai wannan abu sai na ce sharadi ne ba zan sayar maka ba sai in kai ma ka yadda za ka sayar min zana ka ina ba ta fahimta zuma da haka suka fassara ma'ana ga shi kana so wuri naka sai keke ni kuma ce ba zan sayar maka da keken nan ba sai in ka yadda babbar rigar nan da ka je juma'a da ita na ga ta maka kyau ni kuma ita zan saya ya zama kai ya biyu cikin nawa cikin daya haka waɗansu malamai suka fassara amma ibn al-qayyim al-juziyya yace a'a cinikayya bi cikin daya wata dabara ce da mutane suke lokacin jahiliya wato ta samu riba kai ne zaka zo sai ka ce mutum ya zo wurinka yana bukatar haja ba bukatar ta bace haja amma kai sai ka ki bashi haja shi kuɗi yake so rance kai kuma sai kake bashi kuɗi rance ka ce a'a yanzu dai ka ga wannan rediyon zan sayar maka da ita zan baka rancenta bisa da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar nan da mako biyu ko nan da wata ɗaya ko nan da ka ɗauki albashi idan ya so ka je ka sayar da ita ka samu kuɗin za ka abin amma ni ba zan baka rancen kuɗi sai dai baka rancen mai rediyo rancen kaya shi ke sai karɓi rediyo naira dubu ɗaya da ɗari biyar bayan ya karɓa sai ka kira shi ka ce to kuma zo ka sayar min da rediyo in za ka sayar min ita naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku to zan baka kuɗin yanzu wancan bashin shi ɗabi na nan a kanta yanzu kuma ka sai ne naira nawa dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari kai kuma kana bin dawa dubu ɗaya da ɗari biyar kana jiran lokaci ya biya ka yanzu a nan gudan an samu mai riba ta naira nawa ɗari biyu ko ɗari da ta karuwa kai to wannan shi ne bai a taimifi bai a aka ibn qayyim fa fara yake ba baya gaskatuwa akan abin da ba wannan ba bai a taimifi bai a wannan ita ce kikanin bai a taimifi bai a manzo Allah ya yi hani da irin wannan cinikayya rawahu ahmad wanda sa'i wa sahahu wa tirmidhi wa ibn hibban wa la bidar sannan wa la bidar da man ba a bai a taini bai a wanda duk ya sayar da hajarsa cinikayya bi cikin daya falahu aw kasuhuma shari'a ta halatta mata karɓar mafi karancin farashi ba farashi guda biyu bane ba farashin da dubu ɗaya da ɗari biyar farashin yanzu ba dubu ɗaya ɗari biyu to shari'a ta halatta masa karɓan mafi karancin farashi ma'ana yanzu dai tun da ka ba shi rance na rediyon ka dubu ɗaya da ɗari biyar ya karɓa ka sai rediyon dubu ɗaya da ɗari uku har yanzu kuma nan kana jira ya biya ka dubu ɗaya da ɗari biyar to idan ya zo biya dubu ɗaya da ɗari uku zai biya. falahu au ka su'uma lallai shi ma abucin haja za a ba su mafi karancin farashin bi mafi karancin farashin man dan haja ba farashin biyu ne ba farashin na ko dubu ɗaya ɗari farashin farashi ne kuma dubu da dare ko ba za na ce ya halatta ya karɓi na ƙasa awon riba in ko yake da zai karɓa mutu abin da ya karba ni sanar da bane in ji manzo Allah ya rike nan ne ya ba ko ya karɓi na ya zama halal ya ci abi ko ya ne ya ɗauke shi ba idan ya tsara da barin yake tsakanin da ubangiji wa alaikum salam hmm. wannan hannun malamin malikiya suka fassara bai a kai da bai su ka ce mutum da yake da haja kai ka zo za ka kai haja ba ka da kuɗi sai ke to kaga wannan a tamfar in za ka saya kuɗi hannu ɗari takwas in ko bashi ne sai nan da mako biyu ko kasan wata to dubu ɗaya haka suka fassara shi amma da kiyance idan aka yi wannan an yi riba amma mazhabin imamu ahmad bin hanbal ce, san wannan ba shine fassarar hadisi an fahimta ku dan yace waɗannan cinikai ne cinikayya ne guda biyu kuma daban-daban ba ciniki biyu mai a ciniki ɗaya ko ba da kyau ba ciniki biyu ne a ciniki daya ciniki biyu ne a lokuta mabambanta juna in yanzu ga shi naira dubu ɗaya kawo ka ɗauka kai ta ka ba ka rikin da madogari sai da kuma cikin wata hajar da ba in ba shi ne kuma ha kuma ya zama nan kenan dubu ɗaya da kaza shi ma ɗauki kai ta ka ba ka rikin da madogari kai kaga da ciniki ɗaya ne ba ciniki biyu ne ba zaɓi ne aka baka wa in ma haza wa in ma haza amma wancan ko zaɓi ya baka ba zaɓi ya baka ba cinikayya bai ci ba zama wani yawa ka biya ba kuma aka sake kwallon ko kuma tura a sai ciniki ya e shiga cikin ciniki e. ya zama bai a kan yi ki baya ina ba ta gafu saboda ka kaga su wajen malamin ya kan wannan su suna ganin riba ne a ba da kuɗi a ba da a ce yanzu in kuɗi hannu ne naira dubu ɗaya in ba shi ne dubu ɗaya ɗari biyu ko dubu ɗaya ɗari biyar suka ce wannan ya zama riba amma a fadar imam abu da hanbal da sauran wadansu malaman suna suka ce sannan nan baya cikin wannan ba zai shiga cikin wannan hadisin ba wannan misalin da suka suka ce shine abin da ya muzabaka da manufar hadisin da aka zance duka mafi ingancin zance wannan ba riba bane ba akwai malaman da suka ce riba ne ina ba da an fahimta eh shi ma wannan shi ne aka barago ne su bin islam kenan ko ne na yanzu hakan ya halatta ke na akwai su a akwai masaban a ba shi ya faɗa kuma na bayan yanzu kan misali idan na bashi a farashi na na biyar da ɗari biyar ɗin eh. sannan sai mutum ya je ya samu mai ba sannan sai ya dawo yana bayan ya kira shi ba eh. sai ya dawo ya ce ga zan sai maka dubu ɗaya ɗari ya halatta ta daidai ba a ba ce ba riba ce a riba a kuma ayyuka su a aure riba wannan ta tare wannan Allah ya zama magana ka dina misali وعن عمرو بن شهاب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo hadisi ne da Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala yake kal الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن سليمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث قادم من رواية أبي حنيفة عن أمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب وانا حديث أن تقول لك بن شعيب أنا به عن جده الله تعالى جاء قريش يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يحل سلف وبيع بايا هلتا باشي da ciniki nan take bashi da ciniki nan take kamar yaya bashi da ciniki mutum ya yana neman kuɗi cewa da Allah ina son ka bani rancen naira dubu biyu saboda harkokin sallah sun taso mu sai ka ce a'a ba zan baka ba sai in duk sayayyar da zaka yi aure na zaka saya yanzu ka sharɗanta ga ga ga ga ga da ne cinikayya nan da suka hada tare da juna haka wadannan suka fassara hadisi wala sharfani fi bai'in haka baya halatta sharadi biyu a cikin cinikayya daya to shine imamu ahmad bin hanbal ya buga misali imamu tunu kai ya buga misalin da cewa shine mutum ne ka zo sayan yadi wurin ka kai yadi kawai kake son ka saya ka tafi sai ce shi ba zai sayar maka da yadi ba sai inda sharaɗin shi ne telin da zai maka ɗinki dama shi yana da keken ɗinki kuma yana da ne yana da yadika ya ga lallai kana da bukatar irin wannan yadin ana yayin sa kuma kila sai aka ci sa'a na sauran mutane sun kare nashi na nan bai kare ba to ya san kuma ya zanto kawai cinikayya za ka masa ta yadi ka je wuri wuri ya zama maka tela ce a'a zan zara maka da yadi amma da ɗin nuna telan ka kuma ya zama sharaɗi guda biyu kenan dan sharaɗi na farko dan tela aiki biyu yake na farko zai fasalin yadin sannan kuma na biyu ne ya danka aice to a tafsir da al-khiyafa ne sune sharaɗa biyu nan ke cikin cinikayya wato ce ba za ka abin ba ko shi mai hajar ya ce ya zai sai yadin amma dole kai ne za ka ɗinka masa to duka waɗannan da zai shiga cikin wannan wala ribu ma lam man haka baya halatta sai ribar abin da ba za ka dauki hasaran sa ba da abin da ba za ka dauki hasaran sa ba bai halatta ba kai ne ka sai masa kamar yaya abin da wanda ba za ka dauki hasaran sa ba yanzu misali ka shigo shago na wani bawan Allah za ka sai yaji ko za ka sai karamin ba sai aka nuna maka shi aka juya wani a fara yana ce an ce yan wallan ce nawa ne kudin ta zuwa zuwa kudi tana daga can gudu kai yi wani kudin kudi za ta bayar tana kan kanta ba riga an miko maka ba tun da ba riga an miko maka ba ta zama naka sai wani su kanta sai ga wanda ka tambar sai da kawo masa kai ka saya naira dubu uku shi sai ce zai sai ta naira dubu uku a lokacin ya halatta ka sayar masa kai kai da halatta ba saboda ne ba ta zo hannunka ba dan a wannan lokacin idan ka ce ya halatta ka sayar masa ma'ana ka ci ribar wannan abin da ya dora to wajen ɗauko ta sai ta makale da jikin kusa ta yaƙi waye hasara mai asalin kantin kai kai za ka yi rigima ka ta ah, ba kai gaba ta ba za ka su gura muna ba to abin da duk ko ba za ka ɗauki hasarar sau da halatta kai ne ka ci sa. abin da banza Allah ke da ke da suka wani hadisi wajen wa'ana ribar ma lam yi ma baya halatta mutum ya ci ribar abin da ba zai ɗauki hasabarsa ba amma idan ta riga ta zo hannunka ba shi kenan ta zama taka haka misali a ce garwa ta mai za a ɗauko maka ka riga ka ce ga shi kudi hanyar cirkayya kafin a ɗauko wani ɗauko wato ta faɗo nan mai waye ya hasara mai kanti ba kai mutum da kai ka riga ka ba su ba ta ba amma bayan ka karba wajen fita ne zuwa kai kai sun jibe ta da zubi ba wani ba wani ka a sai bayan ka riga ka karba ka zo fita sai wani ce mai da wuta ka ce shiga ciki ka samu eh, a ce gara da yake gasar ba mu amince mai fitar ita yana zuwa nawa ka sai yana dubu da amma yanzu in kana so sai dai dubu daya da biyar ko dubu ya ba ka ya halatta saboda lokacin in hasara ka faru ta ce to haka yan riba ta faru kuma ta ce duk abin da ba za ka ɗauki hasaran sa ba ko bai halatta ka tsire ba sa ba ka'idar musulunci kenan shine wala bihu ma lam yurman wala bai'u ma laysa indak haka baya halatta sayar da abin da baya ka babu shi a wurin ka yanzu ka ce zaka sayar da shi irin yadda kuka magana irin masu yan kayan nayi mutum ya tsaya a bakin kasuwa baya da haja sai ka zo saya ku gudu ciniki ya ba ku kuɗi sannan kuɗin da ka bashi din nan kuma da shi zai je so maka hajar to zamu na shi da kai wani ina gari yi kuka mun gani wannan ko ban jama da ke ko wannan mun faɗa dama tun je ne ko shekarun je ta bai halatta ba to mu kace kuma sai da dala kawo sai da dala shi ba ya sha kasa amma shi da ma yana sayarwa sai ka karbi kudin ka sannan ya je wajen wani ya so sannan ya sayarwa duk yana ciki dan ya iya karɓar kudin ka ya ya misali ya dora riba kai amma duk da dala din nan kowace dala tana naira 90 90 shi kuma ya ce maka tasa'in da biyar biyar sai ya ce wa sai aka ce ai da nan da minti goma ta tashi ta koma ta hidin zai je so a ga masa ne zai dawo zai bar ta tafiya kasa amma idan aka ce yanzu dala din ta faɗo ta dawo naira saba'in bayi bayan ya kulle cinikayya a tasa'in da biyar biyar zai ba shi ɗan kan kore zai yi da halatta ba lokacin da hasara ta zo sai ya kiyarta lokacin da riga zuwa su ba da ka su kayi da sai ka ba da lokacin riba dole ka yadda da yadda ka yadda da riba ka yadda da faduwa amma idan kai dan kafi kafin yan canji ne wanda kai tsakanin ka da yan canji ne adadin kastomar da ka kawo Thank you. kamar ta yi ta ta ta ta a ta da ta ta ta ta ta ta yi ta wajen alwalinta. Alwalinta da shi ta da ya dace. Mutumin da ya da yawan akwai haɗarin zama da shi wanda baya sallah. ka da zama da shi na'am eh. kana da misali an zo a ba sai ɗauko a wani waje ba da kaje da ko a wani waje da wani suna ka ɗauko ka ɗauko za ka mada wani ka ɗauko ya rage maka fari shi wancan mai yadi da ɗan wanka ya yadda ka je ka tiri ba a kai in ya yarda shi ke in ya yarda shi ke eh amma na sayar ma dubu daya ka je abin da ka samu a sama na ke ba ka je ka masu ba sai ka je ka sayar ka dawo ka ba shi kuɗi ya halatta dillanci ne wannan kenan yanzu dillanci kai kai baka da hajar kake dillancin ta ya halatta domin yanzu misali idan ka je wancan yake gaba ɗaya ma na fasa saya mai zai faru ba na ka damu sarkansa shi kenan na'am ana amfani da kai zai da ya ne da kama su ma da yana Allah wai masa amma da iya da mu mutane ne kawai ne kuma nan ne kuma bai da ne ya zo ya amince zai ya zai ya kamar mutane da ya sa a jinsa saboda ya yi shi zai shiga kasuwa idan ya shiga kasuwa zai dinga tambayawa wanda ya ta yi sauki da ɗan sassauci misali ko kuma ya samu wanda ya sauki a mota da kama na su ya tsara ta Allah zuwa na wata ala ta da kula da ya sallama idan ya sallama mata sai zai cewa mai zuciya da abin da aka ce sani shi kuma zai iya kokari ya yi sanin wani abu ba shi bayan shi wannan wanda ta fuskuri shi zai ba da al'ada wannan dinari da ya yi wata tura masa kan yi abin da rage wanda ba ta yi wata kuma su yi lafiya ga abin da sami shi kuma zai ɗauki kan wani abin da ya dace ya ba shi ya ta wannan shi ne dabara in ka san baka san kasuwa baka dauki wanda za ka biya shi je maka harkar shirka ya halatta hmm. wa alaikum salam ya shi kawo da ko wajen mai a ya ya kai ban gane ba abun na zo da shi sai zo da aka masu da ya shi ne da yin da amma shi kan da ya ba da amma shi ya shi sai ka ce da wajen da kai kayan da wannan da ya tsari ba shi kudin ba shi ne kudin shi ne ta ya ba shi wannan abin ya na na yan nama sai kan na sai na saya na biya mai haja kayansa kyale ya mana shi kadai yanzu da wannan tambayar ba kun ce ba haka bane ai da haka har za zo inda za ku ce haka ne ba ba haka ke ba wannan ba hankali to eh. ka tsara masa riba wannan daidai ke da kasa yi shi ya maka cinikai ka biya shi ba abin inda inda inda duk abin da ya bata zance shine kalmar saya in saya wajen ka zo mu je ka sani in sallame ka wannan magana ta kare tunda zai da ya je ya saya shi zai ba da kuɗi ai ba shi baya da kuɗi ba kai ne ka bada kuɗin ba sai an zo an ka sallame shi kai ne ka saya kenan shi wakilin ka ne yanzu amma da hukunci da idan kuma na gara ma shi zai ke bai maka ba shi wannan a bayan da wata yi in amma wancan ya abin da ka shi da aiki ne kawai saboda yanzu wannan da ya saya shi ba kawai ciniki aka yi da shi da fatar baki ba waye ba da kuɗi a ah, shi wannan nike tambaya wa ba da kuɗi mai kuɗi ya ba da kuɗi shi wannan kawai magana ya ta fatar baki da ka kan gama mana magana ya ta fatar baki a kulle cinikayya da shi da aka gama sai bai sai wannan mai kudi sai ba da kudi sai kuma aka tafi kuma zai sallame shi a hanya to ya ne faɗi mutum ku kyalin shi ya faɗa ku kyalin shi ya faɗa akan naira dubu ɗaya ta wani zan ya fara halittu shi ne kuma da hanyar da yake shi ke na wata ya hanyar kuma kuma ta da ya ba shi samun kai ne ke ba da ya ce su suka kan kawo kan dama mun mara halittu ya ta ya kawo kasa da ya ba ya kan cewa kuma wannan ba ni kayan na wata dubu ne sai kayan kura su kura su ci ba tare da ni na sani ba har da mara halittu ne kawai mai kayan naira zuwa mara halittu ta wata kayan amma shi ne wata wata halittu ya je wajen kayan masu wata kawai su har kan saya dubu ɗaya da ɗari ɗaya saboda amma kuma da mijin da su da a wani na aure ba da kudi ba da haka zo ba da mijin ka ba su ba da mijin ba da mijin ba da kudi a to wannan da alaka ba domin ya zama ya sayar da abin da baya da shi ya sayar da abin da baya da shi na bismillah ina jinka kai tela ka zo musu bayani sai su wani tuba wajen ciki in ba za ka yi maka kamar mene ne faɗi misali ka kawo yaji ka ci ka maka riga wadatacciya dan yanzu an samu wata yayi wata riga wanda ake ta wata wa'azarci shi ke kai tera an kai ya saba kare da musulunci kana da laifi sai kasance in mutumin na ya kawo kayan sai ka masa bayani da ce dan abu maka na sunna ne ko kana ce na sunna ma ka ga shi dan yana ya waya da ka shi ke nan sai ka ce masa yayi hakuri a wanda ya kai haka ba to malam telan zai ya halatta ya ci gaba da dinka masa kayan ko kuma a'a ya ɗauko yadin zai ba shi ya ce ya kai wanda zai zai masa kayan nan sabili da kai kana gudun kar ka zo ka samu wani na kuma maganar kun fahimci maganar da kyau shari'a ta yi iyaka dangane da yadda tufafin namiji zai tsaya rabin kori ko in yayi kasa da rabin kori to kar ya wuce kada ya kai kasa da idan sau to sai mutum ya zo tela yana son ya dinka masa kaya sai shi yana son dole sai an masa har kasa da idan sau to shi ne ke cewa ya halatta sai ya dinka masa bisa ga haka bayan ko yana da matsalar annabi ya hana shi ne tambayarsa bai kamata ba domin kai ta ne da ismar udwan yanzu misali kaga wato wani abin da zamu ganshi kamar da sauki wato za ka samu da yan trader a saudiya muna zaune madina da yan trader sai ga mutum ya rubuta kokar shagonsa ko kokar kantinsa cewa nan ba a sayar da taba don taba haramun ce daidai da wanzami idan ka zo ka ce ya aske maka gemu ya maka yaran fuska ya aske ma gemu ba zai aske ba zai rubuta da kofar kantin su don gurin ba aske gemu don saba su zan Allah ne idan mutum ya kai matsayin ya karfin imanin da ya wannan wallahi za ka fi so wallahi duk abin da yake akwai saba manzon Allah a ciki da mutum ya kauce masa iyakacin yin sa na'am ina jinka hmm. Eh. an ba shi shago a matsayin haya sai kuma ya zo sayar da shagon gaba daya a wasu da a zai halatta ba na shi bane ba shi haya yake me na shi nasarwa daga baya da ya ci da kagura wata ya kuma tsawon haka wato kawai yi bayan da ya idan da ka mutu a kuma yake rabi ya zama a kuma yake rabi da wannan da ya da kuwa ta dawo ko ta mu ya kuma saboda yana kuma kuma ta mutu ta mutu ta mutu ta bude sai to sai bude shi ne duk cewa ni nan ta dawo ba ta da mutum ya je uwa ba sai da gidan ne shi ka da ba da ya da da ne ba hmm. ya zama kuki ke me ya faru kwanan baya ba kuki ba a kan rumu da ta bai gori ba ya ce ba da ya faɗo kan kalmar ba? Ana tare da an gane da waɗannan wani hadisi ko wani amr bin shaidin ko ugar su can ba wala bai ma laysa inda haka baya halatta sayar abinda ba baya wurinka da zo mai yana magana dangane da masu canji mutum ne zai zo shi ba shine asalin mai kuɗin ba idan ka zo kana son ka yi canji na dollars sai ya ku yi ci da kayya da shi sai ka bashi kudin sannan shi kuma sai je so ya kawo maka muka ce wannan bai halatta ba ko to muna cikin bayani sai kuma aka dauke sai wutar da take yanke abin da so in ce a lokacin shi ne sai fa in shi dama sun kulla da iyayen gidansa yan canji cewa je ka samo mana mutane an da mutanen da ka samo za mu biya ka tunda babu laifi ya zama mai neman musu kastomar amma haka ne zo kulla cinikayya bayan babu dala suna wajensa sai ka bashi naira rinka ne zai yi kai dala ya kawo maka wannan bai halatta ba don ya zanto ya sayar da abin da babu shi a wurin su kenan an fahimta ko kuma ma shi ka'idar canji ai ana yin sanaye ya dambe ne yanzu shi ga gadon ne ba su tabbata ba gare shi a kai ka zo yanzu misali ka bashi menene ne nairorinka zai kawo maka mai a nan tafi zai baka dalas amma sai ka ce ya kawo maka a wurin ba tare da biyu ba an samu riba riba za su ga ciki kenan wanda ya zama dole a samu ne ne da biye ne wanda ba wani yi sai akwai kudin auren sa to kaga idan akwai akwai kudin auren sa akwai na masu auren sa ko da ba gaba ne na wani ne ya zama dillali ne kenan to wannan ya halatta abin da ya samu a kai wannan ya riga ya halatta masa tunda ubangidansa ne ya yarda cewa abin da ya kara a kai na shi ne ba a halatta dole sai ya dambe ne dole sai ya dan biye ne ka bai da ko ba ne a tufafi ne ko kudi ne tufafi ne ko kudi ne wannan kuma kudi ne a to wancan kudi ne wancan tufafi kaga ko banci ka ta su gane can su kai da aka dole je to wannan fata ne to kudi ce ba yadda ba sai yana jere shi abin da ba kai ba rawahu al-khamsa wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah wal hakim wani hadisi marwaita hadisi biyar cikin malaman hadisi sun rawaito imam at-tirmidhi ya inganta shi haka kuma imam ibn ah, imam eh, ibn khuzaimah da kuma hakim وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة haka wannan hadis wani hadisin daban kuma shi imam al-hakim ya ruwaito shi cikin littafin sa ulumul hadis daga riwayar abu hanifa an amrin al-mazkur daga amr bin sa'ib wanda aka ambata da zu bilafzi amma wannan hadisin ya zo da lafazin naha an bai'in wa shartin annabi ya hani dangane da cinikayya da sharadi wannan ko hadisi ne wanda bai da asali ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني تولى هي ما طبراني يروي في الأوسط سكن موجب الأوسط وهو غريب وأن حديث غريب shine ibn taymiya yake cewa batilun laysa fi shay'in min kutubil muslimina yace hadisi ne da sai ba ya da asali a cikin littafin musulunci gaba daya wato mubalaga wajen kore hadisi ke da za a ce annabi ya halatta da kai da sharadi ba a yi da kai da gani ba mun karanta ba jiya jabir ya sai musu da rakumi amma in karanta musu ne sai sun yi gida ya karba ka a ce kuma annabi ya hana bai mu sarku sannan aisha kuma za ta sai abin nan za ta bayar da kuɗin muka ta ba da aka rubuta a barira ya ce ki bayar da kuɗin amma ki sharɗanta musu ne alwala to kadin ya ce wannan duk ba sharɗi ba ne duk wannan sharɗi ne cinikayya da sharɗi wannan ya halatta ina jinka wa alaikum salam ya ce sai kaya eh a cikin shi ko a ko ne da aka rubuta samar wannan kaya ba tare da zai ba shi ya gaba shi a yin shi na dawo ko kuma sai mu ci wani lokaci ya matsayin ya da ya baka rance kenan shi ne haɗa ko kuwa shi kenan ba ya bukatar ruwa ya amince kenan ya yadda yanzu ya baka rance kenan ya yadda ya baka rance kenan ba komai in bai yadda ba da ba sai ya bayani ba da idan ka ce kuɗi sai bai ce a ban yadda ba wa ya tare shi tsayin shaka da bindiga wa na amri bin sha'ibin na eh kamar ya tare ki sharafi kamar ya ce kafin da zai gida eh. me to sai ya bai ta wanda ya tsaya ba ya amince masa ba ba eh? ai to yanzu in bai ba ta kudi ba kaga tunki bai gama cika ba amma a lokacin abin da yake nuna shi ne da halatta wani zai ce ne sai ba amma lam yatim al qabd idan lam ya zama mai asalin dabbar shine yake da sa don bai da ya samu qabd ba wa ana murtin shi ayyuka radiyallahu anhu qala na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an bai'il urban wannan hadisi an karbo daga murtin shi ayyuka an abiyi an jaddiki ba murtin shi ayyuka radiyallahu anhu shine wannan hadisi an jaddiki ko da ba fada ba naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya yi hali dangane da an bai al-qurban dangane da cinikayyar qurban wato wannan kalmar akan ce urban akan ce urbun dukkan su bil aini kuma akan ce urban bil hamza kenan ko araban duk dai ma'anar su da rawahu malik malik garwaito kala yace balagani an amru bin shu'aib bihi wannan na cikin balagatu malik kenan balagani to waye sunan da shi ke faɗa mana ba shi yasa irin wannan wadan suka bai fanta suka da hadisi ne bai an yadda malik amintacce ne an yadda ana karɓar ruwaya kuma rubin shi an an jaddi an abihi an jaddi to amma waye ya fada wa malik amr bin shu'aib ya ce malik bai fada mana shi ba to ka'ida sai mun san shi dan mu san mahaddaci ne mu san kuma adali ne tunda bai fada ba ba sani ba ya zama hadisin akwai rawi majhul rawi majhul kuma na nuna hadisi dhaifi ne kun gane da kyau da haka su malikiya suna aiki da wannan hadisin ba malikiya wa malaman abin nan guda uku malaman ba guda uku da imam malik da imam shafi'i da abu hanifa duk suna aiki da wannan hadisi na hani dangane da mai bai'ul urban mai bai'ul urban tukuna kai ne ka zo kasuwa zaka sai haja sai ka samu mai hajar tun farko sai ka ba shi wani abu in wani mulki kirga ga ne nawa ne 500 ne yace to wancan a tamfar nake so zan dawo mu yi ciniki idan na dawo mu yi ciniki zan cika maka addin abin da ya kama in cika maka in karba tanka in kuma na ba su sayi daga baya shi kenan wannan ɗari biyar sun zama naka bai wani urban kit kun fahimta da kyau suna yin haka a da don saboda kame haja don kai bikin din haja zuwa wani ɗan lokaci ina ba za mu fahimta ka zo da ana rogon ka zai kuma kana son ga wata ka gani amma kana tsammanin kila in ne ga wurin samu da kaga wannan kyau hajar kila ka wannan kaza ya nawa ne wannan hajar aka tunka sinki kaza kaza kaza kaza kaza ne sai ka ce to shikenan yanzu zai ga ɗari biyu rike ni ita zan dawo in na dawo zan cika maka abin da ke sai in kuma ka shiru ban dawo ba ya zama naka sai ka je wuri shi na wani ya kai maka dubu biyu yanzu ka ba shi ɗari biyu idan an jima ka dawo nawa za ka ba shi ba dubu ɗaya ɗari takwas ba sai ka je wuri za ce za ka ce dubu ɗaya ɗari biyar ko da ka biya dubu ɗaya ɗari biyar ka karɓa ga kuma ɗari biyu ka ba a sai idan haɗa ba ɗari bakwai yake nan duk ma ka samar bin nawa yana da wanda ya ji maka kuma maslaha ka dawo ka biya wannan kuma muka ka sai wannan kai ka shi kuma tun da ya jira maka dawo ba shi ma dai ka gama yi ne ba bai yi hasara ba ya ɗan samu wani abu dai urban to a malikiyance da kuma za mu yi zafi da da Ahmad da Imam Abu Hanifa suka ce wannan bai halatta ba suna ganin wannan wani bangare ne na riba kamar mutum ya samu naira ɗari biyu a bangar kenan ba tare da ya bayar da wani abu ba bigair mukabil amma imam ahmad bin hanbal ya halatta ce wannan ba riba ne ba an bai da ku shi a mazhabin imam ahmad ce daidai yake da mutumin da ya sai haja kai ne ka zo kasuwa ka sai yadi ko ka sai azamfa sai bayan ka tafi gida sai ka ba ka mashi a wajen nan gaba ɗaya ya fi da ranka kuma yana nan tsaf bai yi kura ba a yanka so ba a komai ba sai ka dawo da siyo ya yaji a lokacin ba za ka dawo da sai ka fasa kasuwa ba a ba ku duka da ka sai shi dubu biyu ce gaskiya ban Allah ya gani na zuba mai sha'awarsa amma yanzu da yajin ka ba ni naira dubu ɗaya da ɗari takwas ya halatta ina ba za ku fahimta ya halatta a nan gurin kila wani ya ce to ai ya samu naira ɗari biyu kenan a banza tun daga yajin sa dawo gari ya ce eh ai an rike masa yadin wanda kila da an bar shi ba a tafi da shi gida ba da wani ya zuwa da farashin da kila ya fi wannan ko ba haka ba har yanzu yake na baban zai samu kuɗi ba wa alaikum salam saboda tunani na ran shi aikin wani ma'ani gona don ya halatta cewa da yau kamar su yake a kamar su yake ko wani mutum yake bukata idan da gida ya yi kana da gona sai zai maka aiki wani zuwa ya haifar da rigima don haka bai halatta ba wato ka bayar da kudin leburanci tun kafin lokacin leburanci ne to yi lokacin ne kuma kafin lokacin kaga za a shiga rigima da rudani ko ya canza gari ko kafin lokacin da talaka ne kimanin ya wadata kaga rigima za ta faru da ba shi kuɗi a ya ka samu ba a wannan inda wannan ya sha ban da wancan domin yanzu wannan ba hali ya sayar da ita tunda har ka ba shi advance na kuɗin ba hali ya sayar da ita kai ke zuwa ka kai ci ko karba wancan ko ka riga ka faɗa masa rike wannan dama abin da ka ba shi ba kuɗi ne masu yawa ba irin abin da zuciya ba ta rowa da shi ka bayar ba mun kuɗe dan mun kuɗe ne kada ai mutum ba da ba to wannan ko wanda ka fere rediyo kila ka bada abin da ya kai ban kudin rediyo ko bi bisa hukunta. to wannan cinikayya ne aka yi kende shi dai bai dai baka bane har sai ka wasu kudin yanzu yana yanzu wannan wato ka ba shi ajiyar kuɗi kan zaka lokaci ka dinga nan gaba amma nan gurin da kuskure yake rashin yin wadi dole ayi wadi dole ayi wadi in ba ayi wadi ban ji na iya shiga cikin kowane irin abu tunda misali in ba ayi wadi ba misali ta iya zuwa rediyon nan ta kara kudi a kasuwa sama da kuɗin ciniki ya ga cewa ya sayar maka kan farashin da hasara ne sai ya fasa idan ya je sayar da ita kuma ka zo ce a ga kudin ka gaskiya na fasa kaga za ku yi ma amma da kun yi wa wa'adi dole zai yarda sai zuwa ga wannan madin فأخذ ريد ذراع وزيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث تبتعه حيث ابتعته حتى تهوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع أي تبتاع حتى يخوذها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم an karɓi wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa yace ibta'atu zaitan fi suqi na je kasuwa na sayo mai da girki falan mastau duk sai duk da kasa ina sayar bi ko hannun kamala sai ku haka shi ke nan ciniki ya fara yace fa arata sai haka zan buga hannunsa lokacin da haka fa aka zara jilan bil kalbi bi zara'i sai da rike hannuna daga baya an hannuna sai dan waiwaya fa idza huwa zaid bin sabit sai gashi ashe manzon Allah ne zaid bin sabit fa qala yace da ne la tabi'uhu ba za ka sayar masa ba haythu da'atahu a daidai inda ka saya hatta tahuzahu ila rahlik har sai ka tafi da shi gida tukuna fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi naha yayi hanin an tuba a silau a ce za a sayar da hajoji na kasuwa haifu tubta'u daidai inda aka saye su hatta yahuza hat-tujjaru ila rihalihim har sai yan kasuwa sun dauke su sun ja wani shagunan su rihal jam'i na rahal ko kace gida ko kace shago duk yana daukan wannan ma'anar ma'ana idan hajar tana gaban wanda ka saya baya halatta ka sayar ka ce zaka siri riba har sai bayan ka karba an gane ku to abinda wannan hadisi yake nuna wa daidai ki da hadisin bayan na farko da muka ce hatta ya kital abinda ake nufi da kai filmakil kenan cikin abinda ake aunawa idan kuma abun daura nauyi ne shi ma sai bayan an gama daurawa da kilo ake aunawa idan na tub ne bayan an gama aunawa in na karba ne bayan ka karba ya zama naka ko da ta kuɗe ka bar wajen shi kenan wai saboda me yace hatta ta huzahu ila rahlik har sai ka kai shi gidanka saboda idan kana daidai wajen ai akwai khiyarul majlis wanda bayanin su zai zo nan gaba menene khiyarul majlis na sai kaya ka sayar mun naira dubu biyar ga kayan ga dubu biyar kai kuma ka bani haja muna tsaye a wajen ba mu rabu da juna ba ina da dama in ce kai na fasa ga hajar ka bani kuɗi na kana da dama ka ce kai na fasa ungo kuɗin ka bani haja ta saboda me akwai khiyarul majlis amma idan kai taku daya biyu uku kabar wajen yanzu ka rabu da shi ya halatta ka sayar kenan domin khiyarul majlis ka ta khiyarul majlis kenan wanda abinda Abdullahi dan Umar ya rinka yi kenan dan ne marwayin hadisin albayyan bil khiyari malam ya tafarraqa fa in farqa wa bayyana kalahu ma fi bayyihima wa in minna khatama wa minna kaza muhikat barakatu bayyihima to wannan cewa masu sayayya guda biyu suna da zabi in ba su rabu ba ma'ana mai haja yana da zabi ne ce ya fasa ciniki wanda ya saya yana da zabi ne ce ya fasa amma in sun rabu ba ba hali sai fa in an samu aibu ne idan ka je ka kirga kudi an samu aibu kana dama ka dawo da shi ka ce to ko ka kawo tangarda don wannan naira hamsin hamsin guda biyu yan jabu ne ka canja musu da masu kyau ko kuma ka bani kana ko kuma shi ya sai haja sai ga aibu cikin ta dama ce to wannan hajar mara kyau ce ko ka canja mun da wata ko ka bani kudi na wannan kuma ya zama khiyar kenan na al'ayi wanda shi kuma duk bayanin su zai zo nan gaba wa alaikum salam malam wajen awo din nan hmm. misali wasu kan da da awo sai masara hmm. amma bayan sun ba sa aunarwa a ba sa awo kiman nawa ne kowane yake sai dai wanda shi ya zo saya kawai sai dai a masa shi a buhu kamar ya a matsayin ne ko sai ya samu 82 ko ana sayarwa abu ba tare da ya ba hmm. wannan din nan ya saba ma wancan hadisi da cewa in mutum ya saya abin da yake har sai ya sake ya saba shi bai saya ba in dai ya yadda akan haka ko ya yadda ai shari'a ba ta yadda ba wa yake neman yadda su shi <laughs> ana son manzon Allah ya amince ne kaga wannan yanzu shi sa in so mu suke ha'inci sai ka je ka so buhun masara ga ka'ida buhu rigi da kwano 40 ne amma da ka zo gida ka kwance wannan buhun masara idan za ka auna sai ga koma kwano 36 ko da bakwai na farko buhun bai cika ba na biyu sannan kuma an hada da summa an hada da an hada da totuwa da menene har da kasa ake zuba wannan wallahi mun ga yan kasuwan da suke sayar da masara gero dawa menene in suka fito suka zuba gero da dawa ko gero ko dawa akan katuwar shi fada sai a je a samo ya fa kasa fa bokiti biyu a zo a zuba sai a garwaya a garwaya sai ta saje da me da wannan abin nan to kaga sai ka sai buhu kana tsammanin kwano 40 ne sai ka bude kwano 40 din nan sai ka samu ga kwano ɗaya na kasa na yaci amma tun da a hargitse ki cikin zaga gani wanda da kace kai wannan masara ba ta da duk kura in ka ware a hankali ba zubarwa kake ka tara sai ka ga cewa yaki aka zuba ma kwano biyu gidajen nan a gida aka aika aka so irin kauda tattasai da tumatiri da shi irin nan wallahi da aka bude buhu rabi abin da ke cikin tsakuwa ne da totuwar masara da tsumma da leda wallahi tallai to irin wannan yan kasuwar yaya Allah zai samu su albarka cikin al'amuran su nan ban ta da jiya ban fito da shi ba dan ku gani wurin karatu buhu ne aka sayo na da da da da da da da da da da da da da da da da da wallahi rabi da rabi haka zaka raba su to wannan kuma yana nan gurin kuma yana nan kuma yana da abuta kafo ya shiga aljanna a kan yana da yake a gaban eh to shi yasa ai ba a yadda ba kaga tun farko muka saba mu ubangiji ai ba a yadda a sai abin cikin buhu ba bayan ba a buɗe an ga kyansa ba sai an buɗe an ga kyansa manzon Allah kasuwa ya zo ya tarar da wani bawan Allah na sayar da alkama sai aka yi ruwa bai samu ya shigar da ita cikin shagon ba ruwa ya jika ta to da kuma aka ɗauke ruwa sai ta sama ɗan nan ta ɗan sha iska ta ɗan bushe sai manzon Allah wannan alkama ta bashi sha'awa sai ɗan duba haka amma da ya totsa hannunsa ciki sai ya ji ta a jike sai ce kai bawan Allah ya ga alkama sama da kyau kata a jiki sai ce ba laifi na bane ruwan sama ne yace binciko mana idan mun zo tsaya mu ga inda ta jike din man gashi na falaita minna manzon Allah ce man gashi na falaita minna wanda mun algusu baya cikin mu gobe kiyama saboda haka ya kamata in kasuwa a ji tsoron Allah ce to kaji wasu masu da dasar sun jike da gada sun jike su duk su kyamara su ga kowa da komai a ciki mana ai idan ka ɗebo ni cikin buhun haka da hannun ka ka nuna wa mutane za su yi gani ya ne ku bi da hankali dan Allah ka duba haka za a sayarwa bil adama ka duba dukkan sakuwa da dukkan manya-manyan sakuwa to wannan ba haka harkar kasuwar mu kuna tsammanin wa'azi a nan masallaci ko hudu ba a hudu juma'a za ta gyara wannan in ba shari'a musulunci ba wannan sun shari'a musulunci ita kawai za ta gyara wannan domin kaga dai tsabar ha'inci kenan gurin to wannan ba ba wai anan bauta kadai ba haka ake a Kano haka ake a Maiduguri haka ake a kawai kuma wanda za su yi maka wannan wani shine musulmi dan uwanka to kaga ka ka'ida shi ne dole sai na ga abu kiri da mu kafin in saya amma cikin buhu ba zan yadda ba to amma a yanzu shi dan Najeriya tun da ya riga ya mayar da haram ta zama masa halal ya yi mata certificate ya yi mata rajista zai iya dora maka na buhun daga sama ya zanto mai kyau in dai ba a can kasa aka zazzage buhun aka sake zubawa ba kuma ya zanto na kasan ko da kyau duk wannan bata gagara ba saboda rashin jin tsoron Allah mutane

jazakallahu khair malam idan ya yadda totuwa za ta yi maganin kwari don haka ya sa to lokacin da zai shigar sai ya tabbatar totuwar kwano na wace a'a a zuba ta ta yi maganin kwarin amma wannan buhu kuke gani kwano arba'in ne amma tsantsar masara kwano talatin da takwas ce kwano biyu duk totuwa ce da haka a bashi kudin kwano talatin da ya halatta amma ya zamu bashi kudin masara kuma ba mu totuwa ai dole sai ya biya a kiyama wallahi sai mutum ya biya a kiyama manzon Allah ke cewa kada in game da ɗayan ku ranan tashin kiyama an ɗoro masa rakumi a ka yana masa kuka ko saniya aka tana masa kuka ko akuya aka tana masa kuka ya ce wallahi duk wanda na gaba da shi an lodo masa kayan ha'inci da magudi na jama'a ba ni ba shi ban san shi ba bai san ba haka manzan Allah ya ran tashin kiyama ce duk wanda ya zalunci wani ya biya shi tun daga yau ranan da ake amfani da dirhami da dinari ranan tashin kiyama ba dirhami ba dinari inna ma hiya alhasanatu was sayiat mummunan aiki kyakkyawa dukkan wanda ya cuci mutane da irin wannan magudin na kasuwanci to za a ɗauki ladan sa a ba mutane in har aka yi ta bayarwa ladan sallar ya kare azumi ya kare zakka ya kare zumunci ya kare kuma ga haƙƙin mutane a kai tun da ya yi shekara goma sha biyar ashirin yana wannan zalunci sai kuma a ce to ko waɗanda ba da abin da zai ba ku ɗauko zunubin ku ɗora masa a ɗauko zunubin mutane a ɗora masa suna a kora shi wuta haka manzan Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari saboda haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah in dai za ka sanya gaskiya a cikin harkar kasuwancinka wallahi ka ga Allah ya sa maka albarka dan abu kaɗan sai ka zama mai albarka amma in kace zaka dogara ga dabarun ka kai zalunci wannan ka zalunci wannan shikenan sai kai ta zalincin kuma Allah ya zare albarkar kudin ka tara kudi da yawa Allah ya tuno iska an yi guguwa ta yi maka rabin kwanan gida gaba daya ka je ka mayar sannan kuma iska ya tsaya ka yi tara kudin zalunci shikenan ka waye gari motar kana tafiya ta yi bindiga tub da taya nawa naira dubu hudu zuwa dubu biyar duk abin da ka zalunci mutane ya tafi a tub da taya ya tafi a kafiretan mota ya maka rikici ya tafi dan ka bai da lafiya an kai shi asibiti an ce paracetamol an ce wace ce a yi masa waye sai ka gama kashe kuɗin gaba ɗaya sai kuma yaron ya samu sauki Allah ya tafiyar da da albarkar abin duk baka gane ba الله يسلمك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da garin shi da mahaifinsa yace qultu ya rasulullah na zo wurin manzon Allah nace ya manzon ya ma'aikin Allah ya annabin Allah inni abiul ibla bil baqi ni ina sayar da raƙuma ne a baki baki inda makabartar Madina take wato da can kafin wurin a da shi makabarta kamar kasuwa ce ana cinikayyar raƙuma wajen ina sayar da raƙuma a bakai fa abi ubid dananiyar wa akhudh darahim sai mutum ya zo cinikin rakumi da ni sai mai farashi in ba shi farashi da dinari amma in ya zo biya ba da dinari sai in karbi dirhami wa abi ubi dirham wani lokaci in bayar da farashi da dirhami wa na dananir kuma in karbi dinari an gane ku kamar misali ka sayarwa da mutum mota kai mai sayar da mota ne ka sayar masa kun yi ciniki da naira sai aka zo yake to ba da naira sai dai da dollar sai a buga a ga da calculator to to wannan naira dubu ɗari biyu da aka sai mota da shi in za a in dollar sai kuma ya zama dala nawa kenan sai ya biya ka da dala bayan da me kuka yi ciniki da naira shi kuma sai ya biya ka da me da dala kamar haka yake bayani Abdullahi da Umar ke bayani yace akhudhu hadha min hadha wa uti hadha min hadha wa lokaci in karbi wannan daga wannan wani lokaci in bayar da wannan daga cikin wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce la ba ta an ta'khudha bi sayri yawmiha babu laifi ka karbi wannan hajar bi sayri yawmiha da farashin da kuka yi ittifaki akai babu laifi in ya zanto dala a naira dubu ɗari biyu in aka canja su dala zuwa dala ta amurka su ne za su bayar da dala dubu biyu misali ko wani abu makamancin haka babu laifi matukar dai farashin dallar shine zai bada adadin nairorin babu komai shine la ba ta an ta'khudha bi sirri yawmiha babu laifi ka karbe da farashin wannan yinin malam taftarika wa bainakuma shay matukar dai ku rabu ba tare da wani abu a tsakanin ku in ku rabu da wani sharadi to kuma dole sai dai akan sharadi kenan sharadin da kuka ku rabu an gane ko abinda wannan hadisi ke nunawa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش yace manzon Allah ya ya ya hada annajas wani malamin mai ke cewa wato ciniki ingiza mai kan turuwa <laughs> idan fasara hausa kenan ciniki ingiza mai kan turuwa manzon Allah ya hana cinikayya ta ingiza mai kan turuwa yaya cinikayyar ingiza mai kan turuwa take an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha an yazida fi thamanis sil'a man la yuridu shira'a. ka zo kasuwa kuna ciniki za ka sai haja ana cewa dubu ɗaya kana ce a a dari takwas ne ce a lalle sai dubu ɗaya to dari takwas da hamsin ka kai kana kokarin ka abin nan sai wani ya zo hajjan nan da kake kokarin ka ya shi kuma sai dauki irin ta yace da Allah za ka nuna dubu ɗaya ɗari biyar yanzu kai ya zaka ji kuma da gangan ne haka kawai ke don ya birma ka ah, sai abin ba na wasa ba ne ba kaga sai ka je ka bada kuɗi da wasu ka shiga to wannan shine annajash wata fasara za ku bashi da hausa ku bashi in dai kun fahimci wannan shine annajash ne wai sirki in yi zama kan turo kenan dan kaga duk wanda ya wannan shi ba saya ba zai amma ya haka ne dan ya mai dan ya zulma ka to wannan haramun ne haramun ne wannan haramun ne ga duk wani ya zo ya kara kuɗi a cikin haja bayan ya san kuma ba nufin sa bane ya saya a kawai dan dan ya zulmi mutum malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i bisa ga cewa wannan haramun ne an gane ko eh kwarai da gaske yana daga ciki ko da ke tazayyinin sal'a zai iya wa mai ita ne ya tazayyinin ta eh tana iya wani ya zoye yi ce kai balle ba abin yana ai wannan tun da zai ce neman irin sana rasa ne da Allah ne ka sayar mu ko za ka sayar da kuɗi 200 da Allah ce a kare kuɗi da kai kana cewa ɗari takwas ɗari takwas da wasu wani zuwa ce dubu ɗaya ɗari biyu kaga iya ya shiga da kyau. Mana akwai wani da masu sayar da kake shi na yabon abin da za su sayarwa da shi ne da malam Dawud ke faɗa yanzu tazyin ke wanda muka ce mai haja na iya yi wancan ma kuma na iya yi kuma wani lokaci tazyin din zai iya zantawa bil kalam wani lokacin zai iya zawa bil fi'l a aikace shine mutum ya zo ya jira waɗansu mayukan shafawa waɗanda inda ranar ka gansu ba za ka ba su yawa ba amma ya sa kantin sai sa waɗansu fitilu wani bulu irin fluorescent na bulu wani kuma garin wani menene su fito da abin da ɗin sanda saboda haka sai ku kiyaye ka sa mana fitila ɗaya mai haske mu gane ko ba haka ba amma wata koriya wata bulu wata wajeji eh kamar yaya eh wannan ai ana ta yi ne har yanzu ba a riga aka kaiwa da kowa wannan babu eh, eh, eh, ne gwanjan su da aka yi wato sai a zo wannan kowa na faɗin abin da zai siya har daga baya a tantancewa za a sayarwa fahimci wannan ko wani hadisi muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito to amma wai zai da aka yi annajash wani ya zo ya zulma ka kana kokarin ka sai abu 850 ya zo ce 1200 kuma daga karshe sai kai da magana sai kuma har ka kara akan 1000 sai bayan ka saya daga baya sai ka bayyana cewa lallai an da ke ka to me hukunci wannan kasuwanci waɗansu malamai suka ce kasuwanci yayi in ka amince amma in ka gana kuma ka iya dawowa ka ce kai da sake a bani kudi na an gane ku dole ba sai ya yi dan shi abin da ake so a gina komai akan akan akan gaskiya wa an jabir radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa anis sunya a wata riwaya wa anis sunayya illa an tughlab rawahu al-khamsa illa ibn majah wa sahahahu hadisi daga dan Abdullahi yake cewa manzon Allah ya yayi hani anil muhaqalati dangane da muhaqala menene fassarar muhaqala a cikin babul buyu kai ne kake da gero a tashe cikin ka. wani kuma ga cikin ransa ya riga ya fito har ya fitar da kwaya bai riga ya girbe ba sai ya zo ka ba shi gero yanzu don ya biya ka da wancan ba ni kwano biyar na gero na kirgi adadin kunyar da ake ganin za ta kai kwano biyar a gona ta ka girbi wannan shine mai muhakala shine kai gero ta sai da wanda yake cikin mai zangarniyansa ta wannan bai halatta ba saboda ta iya yi wa aikir da kunya daya biyu uku hudu biyar za ta ba mu buhu kuma ya kasance ba ta kai ba ko za ta ba mu rabin buhu ya kasance ba ta kai ba ko ta kadan ko ta yawa idan ta yi kadan kaga an cuci wancan kenan idan kuma ta yi yawa kai kuma an cuce ka shi kuma ka'idar haja na bai'ul ba in dai abu ne na wato abin da ya shafi ka abinci to dole baya yiwa illa mislan bi mislan yadan biyadin sai daidai wa daida ga kilo biyu na shinkafa ba ni kilo biyu na shinkafa ga kilo biyu na masara ba ni kilo biyu na masara ko da taka tsohuwa ce tawa sabuwa ce ko da taka shinkafa da amurka ce tawa ɗan najeriya ce dole ne sai ne ba zai ba illa mislan bi mislin kuma yadan bi yadin to yanzu wannan almisliya din la ta haqqaq bil muhaqala ta hanyar muhaqala ba ya da mu yi cewa an samu misliya daidai wa daidai lalle kan wannan gashi ya bada buhu daya kwano 40 amma kunya da aka kirga masa kunya biyar ko kunya goma shin muna da tabbacin za ta kai buhu ko za ta kasa buhu to kaga nan idan muka yi wannan kai ya zama riba ta shiga ciki kenan to shine almuhaqala manzon Allah ya hana wal muzabana wannan wancan dangin kayan abin da yake masu kwaya kenan kamar gero shinkafa masara alkama maiwa duk sune almuhaqala amma almuzabana dangin abin da yake masu iyaya kamar dabino an gane ko ga dabinin ka kana da shi wato a cikin buhu aka yi lissafi za ka ba wannan tun da shi da bukatar dabino bisa da cewa kai ka je ka sarrafa da gonar sa gashi nan gurin akan itacen sa to kaga ai za mu iya zuwa mu kalli na kai itacen mu yi tsammanin zai kai buhu ya kasa kaiwa ko ya kaɗan ko ya yawa shi ma dai ba a samu mu masala ba da haka wanda ke kuma ba ya yi wa dole illa misalin bi misalin yadan biyadin to wannan shine muzabana haka zai shiga cikin ma'anarsa wato ainihin inabi da busasshen inabi wani ya baka busasshen inabi yanzu yana son inabin da ke can wurin idan ya baka kilo biyu na busasshen inabi ya nuna maka dan inabin da ke cikin itacen ba riga an sun koshi ba ai ba lallai bane bai zanto ya daidai wani da ya kai kilo biyu din ko ya fi inda busasshen inabi bayan ya bushe idan muka dauko wancan kuma muka busar da shi kilo mu ga cewa bai kai wannan yawa ba ko ya fi shi yawa to tunda babu misaliya shi yasa ko bai halatta ai wannan kasuwancin ba almuzabana kenan eh kamar danyen tumatir musashe kuma duk shiwa yana take wal mukhabara haka manzon Allah ya haranta al mukhabara menene al mukhabara ina da gona kai manomi ne in zo in ce zo ka noma gona ta idan kaka ta yi kana da kashi daya cikin abin da aka samu na amfanin gona ne mai gona ina da biyu ko kana da rabi ina da rabi manzon Allah ya haramta to amma ba wannan ba a ko ina ne aka haramta ba akwai lokacin da yake zama haram akwai lokacin da yake zama halal yaushe ne yake zama haram idan mai gona ya zo ce zo ka noma gona ta kaga daga nan wurin zuwa nan wurin duk abin da ya fito shine nawa kai kuma daga can gurin zuwa can gurin abin da ya fito shine naka to wannan haramun ne saboda me dan kila shi tunda gonarsa ce ya san ina take amfani ina ne ba ta amfani sai su ce ka an fahimta ko amma idan haka aka faɗa a dunkule zo ka noma gona ta abinda duk aka samu na amfanin gona kana da rabin sa kana da ɗaya bisa ukun sa kana da kaza din sa wannan ya halatta da abinda manzo Allah ya da mutanen Khaibar kenan lokacin da aka ci Khaibar a shekara ta bakwai suna da gonaki mutanen Madina ba su iya gona irin da mutanen Khaibar ba saboda yanayin gonakin su sai manzo Allah ya ce a bar musu gonakin su amma mu ninka karbar kaza duk abinda aka noma mu karbo bi musu uku su dauke ɗaya su Yahudawa haka yi kaga an yi mai kenan mukhabara to har yau idan mutum yana da gona shi ba da sha'awar noma ta kai kana da sha'awar zaka noma yace shi ba zai baka aro ba sai dai ku yi mukhabara to ka'idan mukhabara din shine ta ce to shikenan ka dai duk abin da ka noma a ciki ina da ɗaya bisa uku ko ina da rabi abin da duk kuka yarda da shi da juna ya halatta amma ya iyakance ya ce daidai wuri kaza in ya fito ne na daidai kaza naka ne bai halatta ba don saboda jin tsoron kare cuce ka wa anis sunayya ko as-sunya haka an hana yin as-sunya togaciya a cikin harkar kasuwa illa an tu'lam sai bayan abin da ka togace din nan an san shi kun gane da kyau an hana togaciya cikin harkar kasuwa sai fa abin da ka togace din nan an san shi to idan an san shi kenan misali ina da tumaki na ga sanan wulan a garke so biyar sai na ce na sayar maka hudu daga ciki banda daya to wannan bai halarta bin kullu ciniki akan wannan saboda ta yi wa ɗayar nan da toga ce ita ce tafi inganci ko ba haka ba ita ce mafi girma ita ce mafi mama ita ce mai haihuwa amma na ki in bayyana wacce kai kuma idan ka saya ta iya wa idan ka zo ka dubo ya yara ma ka ce ka je wani banda ɗaya ta wannan ce ko ba haka ba tun da ka'idar kasuwanci ko wani sai da kyancin wani ne shi yasa zaka ce naira dubu ya ce a ɗari bakwai ne ta albarka ne ko ba haka ba ka kowa so yake yi to a irin nan baya halatta sai fa an tanta amma idan ka ce kaga garke tumakin nan nawa gaba ɗaya na sayar maka in banda uwar garke wannan kaga tu'ulam kin an tanta kina illa an tu'ulam wannan babu laifi tunda an gane ta na sayar maka gaba ɗaya garken nan in banda wancan ragon guda ɗaya na sayar maka gaba ɗaya garken nan in banda bijimin sancan mai ruwan baki baki kaza kaza kaza to wannan idan an riga an sani babu laifi haka ba za ka zo ka ce ba na sayar maka da ɗaya bisa uku na buhun nan bayan ga buhu kwano arba'in ka ce ka sayar da ɗaya bisa uku to daga ina daga sama ko daga ƙasa ko daga tsakiya ta iya daga kasa amfanin baya da kyau amma daga sama mai kyau ne ka bani na kasa ko mai sama mara kyau ne kasa ko mai kyau ne ka bani na sama dole ka ce na sayar maka da rabin buhun nan na sama ko rabin buhun nan na kasa kaga an san shi kenan dole abinda ka toga sai ya zanto an san shi kenan rawahul khamsa illa ibn majah wa sahahu tirmidhi hadisi na karshe da zamu tsaya kansa wa an anas radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an muhaqala mun magani dangane muhaqala an sai shi manzo Allah ya hana muhaqala wal mukhadara haka manzon Allah ya hana abinda ake kira al mukhadara menene mukhadara sayar da amfani gona kafin nunarsa gona ta fito ta yayyabanya gero ya yi tsawo har ya yi kumshi zai fara fidda kai ko ya fara fidda kai ya fitar da kai ya fara zululu amma bai riga ya yi kwaya ba sai yanzu in sai wannan gonar in sai amfanin gonar a ka ya halatta ko halatta ba bai halatta ba saboda na iya saya daga bayan ruwan sama ya yanke na sai mai kenan na sai kara <laughs> kaga sai kuma yanzu in ce na ta rigima almuhaqala dai shine sayar da amfanin gona kafin nunarsa yana ita itacensa kafin ya nuna sai mutum ya sayar wannan bai halatta ba amma in ya kai labari kawai girbi za a idan an saya wannan babu laifi amma bai kai labari ba tukuna idan ruwa yanke ba zai kai labari ba kaga bai halatta ba shine muhadara kenan wal mulamasa haka an hana bai'ul mulamasa wal nau'in kasuwanci da na lokacin jahiliya da mutum zai zo da haja ya ce kaga wannan yadin yi eh, to mu kullace ne fi akai ka saya nawa yace na saya kaza yace to sharadi kafin ka taba kana da zabi na ka zartar da tunji ko ka fasa la ka sayaru hatta talmas fa idza lamasta wajaba alaykal bay kaga wannan akwai dan fara ce sai sai aka sai kana da zabi kafin ka taba amma da ka taba shi da hannu to ciniki ya wajaba to waɗansu fassara bai'ul mulamasa da haka waɗansu malaman sun fassara bai'ul mulamasa da cewa a'a mutum ne zai so zai sayar maka da yadi ko zai sayar da atamfa sai ce shi dai ya yadda ka taba amma ka bincika yadin ko ina da ko ina tunsa bai yadda ba amma dai taba da hannu to ai ka iya taba da hannu ka je ya maka amma bayan an bincika ga kuma dan da ne daga ciki an ninke wani wuri mai aibu ko ba haka ba to shi sai aka hana bai ulguna masa dole sai ka san abu a bude maka yadin ka ganshi idan ko abu ne wanda ba a iya bude shi da ganshi dan kila ba ko ta tamfa za a yada ma ita ganta ba ba ko cikin da za a yaga ma cikin leda baka ka dadda kuna da kaga dama ko in baka sayar ba a mai da cikin leda ai ba zai yiwu ba to amma idan aka ce ga ayyana guda daya samfuri sai ka dauki wannan samfurin ka duba abinda duk ka gani na siffofi ta gamsu da kai aka baka wata alinki irin ta shikenan sai dai in ka je ka ga yaga a tsakiya sai ka dawo da ita wannan kuma ya halatta khiyar rubai idan ka dawo da ita ko dai mutum ya baka kudin ka ka ba shi shaddarsa ko kuma ya rage kudin daidai aibin ya mayar maka kai kuma ka je ka hakura da aibu wannan duk yadda aka yi ya halatta cikin harkar kasuwa shi eh. ne mai duk yana cikin tafsirin bai bai'ul masa imamu nawawi ya kawo eh, imamu muslim ya kawo su a ah, imamu nawawi cikin sharhi imamu muslim cikin sharhi sahihi muslim duk ya kawo Eh. babu anan to suka raka wata babu wal munabaza haka Allah ya hana cinikayya ta munabaza an gane ku abinda ake nufi da wato wato munabaza daidai yake da mun fassara shi a baya mun fassara makamancin sa a baya munabalan ɗahu ba munabaza ba ne munabaza shine mutum ya jeho maka za ku yi cinikayya ga yadin a hannunka ko a tamfa a hannunka ko haja na hannunka nawa ka saya kaza na saya to kana da zaɓi tun kafin in jeho maka in na riga na jeho maka waje ba alaikal bai lokacin jahiliya suke wannan duk suna yin wannan ne dan zalunci da cuta shine bai'ul munabaza an gane ku to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi wal muzabana aka bai'ul muzabana shine cinikayyar wato amfani kamar dabino da yake kasa da dabinon da yake sama ka bada na kasa dan kilo kaza dan a baka na sama bisa ga kirdado rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi to ina da da haka abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mu Ah, sai dai mu yi hakuri kan tafiyar karatun tunda kasancewar babu buyu yana da rikici da yawa shi yasa karatun baya sauri ko amma kuma dai ana haka dai ba za mu bata lokaci da yawa ba ba kuma za mu gudu da yawa ba dan mas'alolin ba za mu iya bin su gaba daya ba amma dai Allah kalli dai abin da ya shafi zahirin hadisi mu fassara Allah ya taimaka kila ba za mu samu damar amsa tambayoyi ba sai dai a zuwa darasi na gaba babban dalili kuma shine jiya muna cikin karatu wani dan uwa ya aiko ya miko mun wata takarda wanda na ce sai na je duk gida na duba ta tunda ban samu duba ta ba ana cikin karatu abinda ta da ta kunsa kamar hoto ne na wani shafi daga cikin jaridar today da aka yi hira da wani a dan majalisar dattijai na tarayya na wakiltar nan wata mazaba daga cikin mazabobi na jihar bauchi mai suna sanata matori salisu matori wanda ke shine shugaban kwamiti na sufuri a ƙarƙashin majalisar dattijai ya yi munanan maganganu da baƙaƙen maganganu da kasan harshe ga shari'a musulunci da kuma duk wanda suke kokarin tabbatar da ita to wannan shafi muka fito da shi aka yi foto ɗinsa waɗanda wasu sun samu ko muka yi kokarin aka samu waɗansu samuwa cewa su fassara shi cikin harshen hausa wanda gashi an fassara shi cikin harshen Hausa ga dukkan wanda yake sai ya ji muna da maganganun sa da yake ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba daga cikin abin da yake faɗa dai yana nuna cewa su yan majalisar dattijai na tarayya za su ɗaura ɗamarar yin yaƙi da dukkan waɗansu gwamnatoci da ke yunkurin tabbatar da shari'ar musulunci a jihohinsu sannan kuma ya ƙara da cewa tabbas ko shakka babu shari'ar musulunci sai ta samu karaya a duk jihar da aka ce za a yi ta ba za ta ci nasara ba sannan kuma ya kara da cewa an bata lokaci kuma an bata wani kwazo da duk karsashin da ake da shi a wajen tabbatar da shari'ar musulunci a maimakon a yi amfani da wannan wajen samar wa mutane kayan morewar rayuwa tanadar hanyoyi asibitoci kai wutar lantarki ruwan sha da kuma samar da kayayyakin noma sannan kuma ya zo ya zaki jihar zamfara cewa wai gaba daya abin da ya shafi ci gaban tattalin arziki a jihar zamfara ya riga ya rushe kurmus sakamakon kokarin tabbatar da shari'ar musulunci sannan kuma ya ce su ɗan majalisar dattijai na tarayya ba za su zura ido ba su ga ana yunkurin tabbatar da wani abin da zai iya kawo yakin basasa a Najeriya shine shari'ar musulunci wannan a takaice shine abin da ya faɗa cikin waɗannan kalmomi na rero mana su gaba daya a cikin jaridar today ta ranar takwas ga watan januwari dinnan a wannan shekara ta dubu biyu to wannan shine abin da ga ya zama dole mu faɗakar da yan uwa musulmi a kai cewa waɗannan kalmomi ne na ridda kalmomi ne na fita daga musulunci na farko mutum ya zo ya ce za su ɗaura ɗamarin yin yaƙi da shari'ar musulunci shari'ar nan ta wace ce ma'ana zai yaƙi da Allah ke shari'ar musulunci ta Allah ce da dalilin faɗin Allah ta'ala shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad dina wa la tatafarraqu fi Allah ce mun shar'an Allah ne shar'anta muku irin addinin da ya shar'anta wa annabi nuhu da kaza da kaza da kaza da kaza sai wani ce zai faɗa da shi sannan Allah da kansa yace am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da waɗansu abokanan tarayyan da ba Allah ba da za su tsara musu shari'a su bi ba Allah ba ma'ana Allah ne ya tsara ta sannan Allah ce da manzon su summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi hawa allazina la ya'lamun da haka duk wanda yace zai fada da shari'ar musulunci a fakaice yana cewa zai yi faɗa da ubangiji kaga wannan kalma ce ta kafirci kalma ce kuma ta ridda wanda mai ita in bai tuba yana da a matsayin sa na kafiri na biyu kuma yazo yana cewa tabbas duk inda za a tabbatar da wannan shari'a sai ta kare ma'ana sai ya mayar da shari'ar kamar ita ce sanadiyar talauci da wahalhalun rayuwa bayan shari'ar ita ce sanadiyar haɓakan arziki da zaman lafiyar jama'a da ci gabansu sannan kuma wani zancen banza wai shine cewa a maimakon waɗannan jihohi su yi tunanin abin more rayuwa jihar Bauchi da bata bi sahun zamfara ba har yanzu me taiwa jama'a hanyar ningi zuwa Bauchi shekara nawa aka yi tana lalace gwamna nawa aka yi a Bauchi shugaban kasa nawa aka yi a Najeriya ba gyara ta ba rashin yin shari'a shi ke nuna za a gyara wannan har yanzu kuma shekarar da ta wuce ko wadda take kafinta a jihar Bauchi gaba daya yaran da suka kammala makarantun sakandare wanda suka ci GCE din ilimi sannan kuma daga cikin maganganunsa yake cewa wai zamfara gaba ɗaya tattalin arzikin su ya rufe ya je gani zai ga bambanci tsakanin zamfara da inda ba a shirya yake wannan wani abu ne wanda kowa zai iya kare tashi a kai sannan kuma cewa su senate ba za su zira ido ba har kawai suna kallon ana wannan yunkuri na kokarin kawo abin da zai warga zakan Najeriya to cikin ikon Allah sai wani sanad din da yake ya fi hankali dattijo masanin ya kamata shi ne gwamna ma'ajilawal sanata ne daga jihar Borno yake cewa gwamnatin tarayya ko majalisar dattijai ba ta isa ta hana yankunan tabbatar da shari'a musulunci shi kuma a jaridar punch ta ranar sha ɗaya ga wata yau kenan abin da yake faɗa kenan yace gwamnatin tarayya bata isa ta hana yunkurin tabbatar da shari'ar musulunci a cikin wannan jiha ko a cikin Najeriya gaba daya to kaga magana su cewa ta sanar sai dai irin su ne sanatan mahaukata da Allah ya jarrabi jihar Bauchi da su domin eh muna da wani bawan Allah wanda shekaran jiya ya mana kyawawan bayanai wanda suka gamsar da mu shine sanata Idris

da nake so in ce da mu ne jihar Bauchi bisa ga rashin sa'a a wannan jamhuriya ta uku din Allah ya jarrabe ta da mutane guda biyu na farkon shi wannan Salisu Matori da kuma wani dan majalisar jiha mai wakiltar mazaban karuwai ko wanda yake shi wakilin karuwai ne <laughs> wakilin karuwai a majalisar jiha bauchi kaga waɗannan Allah ya jarrabe mutane da su to abinda muke jan hankalin su a matsayin su na musulmi kar ka ga mun kausa musu harshe in mun yi magana gaban jama'a har yanzu mu mun yi musu mai sauki su fa jarida ce wanda ta iya zuwa ko ina da gidan rediyo suka faɗi su na ƙin musulunci ka dubo kuma dole mu faɗi mu na san musulunci da ƙin dukkan wanda yake ƙin musulunci mun ba su lokaci kayyadadde na su zo su sanar da tubansu su kirawo taro na 'yan jarida su sanar da tubansu cewa sun tuba tsakaninsu da ubangiji taubatan nasuha kuma suna neman al'ummar musulmi su yafe musu cin zarafin da suka yi musu wallahi idan mu yi wannan bani zuwa nan nan dan lokaci za mu ci gaba da alkanun a dukkan masallatai na Bauchi dukkan masallatai har wajen jihar Bauchi sai ya ambaci sunansu a alkanun a sallar juma'a a sallolin biyar an tsine musu Allah an ce su an watsa aniyar su dan wannan maganar da yayi ko da kirista ba mu sami kiristan da ya magana ta kai wannan ne to a ce wani musulmi kila har a ce masa alhaji kila gidansa da masallaci ya fito ya wa musulunci irin wannan ce ya zo ya yi wa musulunci irin wannan wulakanci abu ne wanda mu musulmai abu ne wanda mu musulmai ba za mu saurara ba shari'a nan ba mu taba daukanta da wasa ko wargi ba ba mu taba daukanta da wasa ko wargi ba duk da kasancewa an tura janar na tarayya arne amma ya fito ya ce ba wanda ya sai hana shari'a musulunci constitution ya ba da dama an tura na tarayya arne ya fito ya ce ba ba wanda ya sai hana tabbatar da shari'ar musulunci sai wani bai gidaje bai saba wa shari'ar musulunci ba abinda aka na tabbatar bai saba constitution ba kokarin tabbatar da shari'ar musulunci sai wani bai gidaje haka kawai bai sa abin da yake ba yazo ya ce wai shari'ar musulunci idan an yi za ta jawo talauci za ta jawo kaza za ta jawo kaza haka kawai idan ya sha bara ta sani ta masa ko can wani ya ruɗa masa kwakwalwarsa kaga bai kamata ya zo wa musulunci wannan cin kashin ba saboda haka duk irin kausa harshe da mutane suka yi wannan shi ya saya kuma kiran da nake ga jama'a shine kila waɗansu sun san nan telefon ɗin shi su buga masa waya kila waɗansu sun san gidansa su je su rubuta wasiku su kai ya ga duk jama'ar bauchi musulmai maza da mata kowa yana kin abin da yayi kowa yana kin batancin da yayi kuma ita kanta wato jam'iyyar da ta tsayar da shi a jiha ya kamata shugaban jam'iyyar na jiha ya fito ya barranta cewa wannan abin ra'ayin wancan ne ba ra'ayin fatin su bane don idan suka yi shiru to ra'ayin satin su ne wanda wannan na iya kawo standar a dukkan wani zaɓe na gaba saboda haka muna kira ga dukkan ɗaiɗaikun musulmai kowa ya fito a rubuta takarda a kai masa har gida tunda dai bai ji kunyar bai ji kunyar addinin musulunci bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar malamai ba bai ji kunyar masoya addinin musulunci bai zo musulunci cin gashi a cikin jarida kawai dan ya faranta yan kudurai labari ya zo mana cewa babban makasudin da yasa yayi haka akwai maganganu a ƙasa da suka shafi takardunsa na karatu waɗanda ya gabatar ga hukumar zaɓe to saboda haka sai yake ƙoƙarin ya zagi shari'ar musulunci da yan kudu su goyi bayan takar a cire ya manta da cewa al'ummar bauchi yake wakilta musulmai ne kashi biyu bisa uku na constituency ɗinsa idan suka zo suka rubuta takarda wanda muna cikin wannan din za mu iya yi nan gaba sai bai sai da tubar ba za mu ce mun janye wakilcin ba ma so a zuwa sake zaɓe to saboda haka muna kira gare shi da gaggawa ya zai sanar da tubansa ba kuma tuba ba tuba a shago ba ba tuba mutum a falansa ba tuba ne kirawo 'yan jarida kuma idan ya kira 'yan jarida ya faɗa a gaban 'yan amin in ji ba sakwaci eh wakilan BBC da wakilan muryar Amurka wanda ba sa barin ko ta kwana ya kira wasu ya faɗa a yada cewa ya tuba tsakaninsa da ubangiji wallahi tallahi mutukar ba wannan yayi ba to mun daura tabara mu da shi har illa ma sha Allah ba shi ba dukkan wani mutum da yace zai tsayawa shari'ar musulunci gaba dan mukamin sa a Najeriya ba za mu saurara masa ba mun daura tabara mu da shi har illa ma sha Allah saboda haka muke kira gare shi da shi da ire-irensa su san duk yadda za su yi su eh, sanar da tuban su a sarari kowa ya yanzu haka wannan magana dukkan wani malami mai faɗi a ji a nan bauchi an riga an kai masa ita ko malamai na nan ba barci ana shirin ɗaukar matakin da ya dace kawai illa iyaka notice din da malamai za su bashi dan takaitacce ne idan wannan notice ya zo masa yana nan zuwa ko a rubuce ko a baki zai ji shi kila cikin wannan garin kila gobe gobe lallai aiki da wannan notice din ya kara awa daya akan lokacin da aka kai da masa ba tare da kira yan jarida ya ta kansa ya kuskurantar da kansa ba to wallahi duk abin da ya biyo bayan awa ɗayan nan sai jawo kansa ba abin da zai hana mu yi la'anta mu tsine mu soke qur'ani mu yi qiyamul layli mu yi alqanut mu tsine wa dukkan wanda ya ce zai zama wa shari'a musulunci kadangaren bakin tulu ba za mu taɓa saurara game da wannan ba wannan shine jawabin da nake kiran yan uwa dukkan wani limami tunda anan a cikin mu akwai limamai na masallaci na juma'a akwai kuma limamai na masallaci na kamsu salwat akwai malamai masu karantarwa a makarantu na boko akwai wanda suke karantarwa a makarantu na arabiya akwai wanda suke karantar da matan aure akwai wanda suke karantar da maza akwai wanda suke karantar da yara dan Allah daga gobe duk wanda ya je sanar da ɗalibansa cewa ga cin mutuncin da maturewa addinin musulunci duk wanda ya je in taliban in talibi malami ne mai tsanisu maturi yawa addinin musulunci idan idan malami ne a jami'a da ya je lakta ko me yake karantarwa ko english ko physics ko chemistry ya ware waɗansu awanni ya ce yana magana da musulmai ga wani ya zo ya yawa musulunci kalubale wanda suke karantarwa a makarantun mata su ma su sanar da su ga wani yawa musulunci kalubale wanda yake karantar da yara 'yan islamiyya ya faɗa musu irin addu'ar yaran da ba a dawo da ita baya saboda ba su ba da sabon kowa ba su ci zalunci ba su kowa ba yanzu suka ce Allah ya wa ba abin da zai hana Allah ya karba duk a faɗawa kowa da kowa dan girman Allah mun ba da amana ga dukkan wanda ya halarci karatun nan yau kai ba ma sai malami ba daidai da ma'aikaci idan ya je ofis din sai ya mutum biyu ko uku ya sanar da su wannan sakon wannan shine sakon mu kuma za mu ci gaba da jaddada shi ko ba ja da baya na na farko shine muna da yan isra'iyoyi maza da mata za mu samu da wannan sako ne kenan na biyu kuma kasashen ka na kowar da ta yi gidansa sako ta wajen bangaren cikin da nan ko gobe da ta ba ita alhamdulillah da kyau kuma a tare dukkan da ya ka gobe ana a wajen cikin jama'a ne ai a da ba a tare a kai da duk wanda zai rubuto wasiƙa ya kawo gobe a nan za a kai za a samu samari da su kai wanda ya san gidan kuma ya fara kaiwa daren nan a'a wannan ya riga ya wuce ba za a ce a yi wannan ba amma dai wannan ga abin da muke bukata Allah ta mutu a cikin musulunci da kuma mai da kasance da kafin da da da da da da Gracias.